ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال, وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فهذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه فكان الله ورسوله احب اليه مما سواهما واحب المخلوق لله لا لغرض اخر فكان هذا من تمام حبه لله فان محبه محبوب المحبوب من تمام المح... من تمام محبه المحبوب فاذا احب انبياء الله واولياء الله لاجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء اخر فقد أحبهم لله لا لغيره وقد قال وقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغضه الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله ونشرنا shine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 sha bakwai ga watan hudu wato rabiul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya 2006 a darasinmu ko majalisinmu na goma sha hudu ko sha biyar sha biyar na karatun al'ubudiyya littafin da shaikhul islam ibn ta rahimahullahu ta'ala ya rubuta wanda yake tattauna maganar matsayi wanda yake na obudiya wato zamantowar mu bayi ga Allah wanda yake bayani bisa ga nassoshi na shari'a ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama tare da kyakkyawar fahimta ta magabata na ƙwarai domin tabbatar da cewa babu wani matsayi da ɗan adam zai taka sama da zamantowarsa bawan Allah ibnu taimiyya Allah ya ji kansa ya yi mana maganar abinda ɗan adam yake da bukata a wannan rayuwa tashi ta duniya da yake duk ba su wuce abu guda biyu ba abubuwan da ɗan adam yake bukata ko yake so ko yake fafutuka a kansu iri biyu ne akwai wanda yake da bukata zuwa gare su kamar cinsa da shansa da matsuguninsa da aurensa da abin da ya kama da haka ice to waɗannan duk abubuwa ne da ya kamata ko ya wajaba ga ɗan adam ya neme su gurin Allah ya yi kwaɗayin samun su daga Allah kuma ya kasance yana amfani da dukiyarsa tamkar yadda mai jaki yake amfani da jakinsa kamar yadda mai shimfiɗa yake amfani da sa wajen ya zau ya shimfiɗa ya zauna a kai ko ya kwanta a kai ko ya taka kada ya zama mai bauta ma waɗannan abubuwa sannan kuma da abin da ɗan adam ma ba shi da bukata wanda bai dace ɗan adam ya rataye zuciyarsa jikin wannan abu ba har ya zama na ya sanya abin a zuciyarsa abin ya samu matsayi a cikin zuciyarsa matsayin da za a iya fassara shi da bauta ga wannan abun. wanda ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda muka yi bayaninsa a baya ta isa abdul dirhami ta isa abdul ta isa abdul ta isa abdul khamisa yace wa hadha huwa abdul abdu hadhihi al-umur wanda ya kasance ya riƙe waɗannan abubuwa sun samu matsayi babba mai girma a zuciyarsa to shi yake bauta musu fa innahu law talabaha min Allah fa inna Allah idza ataha iyyahu radiya kuma koda a ce a gurin Allah ya nemi ya bashi waɗannan abubuwa idan Allah ya bashi sai ya yarda wa in mana'ahu iyaha sakhita in kuma Allah ya hana shi sai ya yi fushi ibn taymiya ya ci gaba da cewa Wa'innama inna ma abdullahi man yurdihi ma bawan Allah na gaskiya shine wanda abinda duk zai yarda da Allah shine zai yarda da shi duk abinda Allah yake so shi yake so wa yusfituhu ma yusfitu Allah abinda yake sanya ubangiji hushi shi ma baya son shi wa yuhibbu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu kuma yake san abinda Allah yake so da manzansa wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluhu kuma yake kin abinda Allah da manzansa suke ki wa yuwali awliya Allah kuma yake san masoya Allah wa yu'adi a'da Allah ta'ala kuma yake kin maƙiya Allah ta'ala wa hadha huwa alladhi istakmala iman to wannan shi yazo da imani cikakke kama fil kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu hadisin abu umamah al-bahili da waninsa mu'az ibn anas al-juhani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wanda duk ya so dan Allah yaƙi dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to haƙiƙa wannan shi ya zo da imani cikakke a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wasu rukunai guda biyu waɗanda su suke nuna cikar imani na bawa rukuni na farko yana da alaƙa da zuciya rukuni na biyu yana da alaƙa da gangan jiki na zuciya a habba lillahi wa abghadha lillah fa hadha ruknun muta'alliqun bil qalbi quwwatun batiniyya a samu wannan a cikin ran mutum a zuciyar mutum ya so dan Allah ya ƙi dan Allah ya so abin da Allah da manzansa suke so ya ƙi abin Allah da manzansa suke ƙi sansa da ƙinsa yana gina su ne akan san ubangiji ko ƙi na ubangiji ko so na manzan Allah ko ƙi na manzan Allah saboda haka abinda Allah yake so shine mahbubuhu shine shi ma abinda yake so saboda haka ba zai ƙi abu ba sai dan ya ci karo da abinda yake so sai dan ya ci karo da abinda Allah yake so ya ci karo da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so don haka duk abin da ya ci karo da abin da Allah yake so ko ya ci karo da abin da manzo Allah yake so to zai ki wannan abin shine abu ghadalillah ba zai ki abun ba dan karan kansa sai dan ya ci karo da abin da Allah yake so ko ya ci karo da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake so domin dan adam duk dan adam al mahabba wal irada so da nufi waɗannan abubuwa su suke tuka ɗan adam su suke ingiza ɗan adam ya yi koyaƙi san ƙi abu da nufinsa ga wannan abin shi ke sa shi motsi shi ke sha shi ya yi abu ko ya to ya zama na soyayyar da take cikin zuciyarsa ta ƙoli wacce ita ce injin da take motsa shi shine alhubbu alhubbu lillahi wa fillah ya zama na wannan shine injin da yake motsa shi saboda haka zai yi farin ciki ga abin da ya faranta wa Allah da manzansa rai zai yi bakin ciki ga abin da yake waɗannan a Allah da manzansa suna ƙin abin wa lillahi wa mana lillahi wannan abu ne da yake da alaƙa da motsinsa na jiki wato in zai bayar dan Allah yake bayarwa in zai hana dan Allah yake hanawa to idan aka samu waɗannan abubuwa wato daga zuciyarsa har zuwa gangan jikinsa sun kasance gaba ɗaya suna da alaƙa da Allah da manzansa to wannan shine kamala ta imani hakanan a wata ruwayar ko a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa au ural iman alhubbu fillahi wal mafi ƙarfin igiya ta imani shine so dan Allah ko ƙi dan Allah wannan sifa ita ce ta zama wato sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suka kasance mafiya mutanen da suka fi kowa samun kamala a cikin wannan sifa bayan annabawa da manzanni shi yasa aka samu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yaƙi iyayensu ma akan san Allah da manzansa aka samu waɗanda suka barranta daga ƙabilunsu gaba ɗaya akan san Allah da manzansa suka haƙura da dukiyoyinsu da iyalinsu akan san Allah da manzansa ya zama na san Allah da manzansa shine abu guda ɗaya tilo a zuciyarsu wanda yake motsa su na su yi ko su ƙi wa fi sahihi a cikin littafin al al-bukhari anhu daga anas dan malik daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace salasun man kunna fihi wajada halawatal iman من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أبو بوا قداؤك وأن دك سك كسن تيتا لدشي to ya samu ɗanɗano na imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa gare shi sama da komai so na komai idan yayi yawa ya ɓaci sai san Allah da manzansa wannan ba su da iyaka kowane irin so idan ya yi yawa to zai ɓaci amma san Allah da san manzansa laisa lahu nihaya ba ya da ƙarshe saboda haka ka so Allah da manzansa sama da yadda kake son komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma huma Allah da manzansa su zama mafi soyuwa gare shi sama da komai wa man kana yuhibbu mar'a la yuhibbuhu illa lillah da wanda ya kasance kuma yana son mutum ba dan komai yake son wannan mutum ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a ila al-kufri da wanda yake kyamar ya koma zuwa ga kafirci ba'da iz anqadhahu Allahu minhu bayan Allah ya kubutar da shi daga wannan kafirci kama ya karahu an yulqa fil nar kamar yanda yake kyamar a jefa shi cikin wuta kamar yadda yazo a wata ruwayar a wata wayar ta bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam a watar wayar ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa وأن يلقى في النار أحب min an أن يعود إلى kufri بعد إذ أنقذه الله منه a jefa shi ma cikin wutan shi ya fi soyuwa gare shi akan ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga gare shi ma'ana ma gara a jefa shi a wuta ɗin da yarda ya koma zuwa ga kafirci waɗannan abubuwa idan suka kasance tare da mutum suka kasance a zuciyar mutum to wannan shi yake samun kyakkyawan ɗanɗano a zuciyarsa na imani ابن taymiya yace fa hadha wafaqa rabbahu fi ma wa wannan bawan Allah shine wanda yayi dace da ubangijinsa cikin abin da ubangiji yake so da cikin abin da ubangiji yake ki ya so abin da Allah yake so ya ki abin da Allah yake ki fa kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma sai Allah da manzansa suka zama su suka fi soyuwa gare shi sama da komai wa ahabbal makhluqa lillah ya so dukkan wani mahaluki dan Allah la li gharadin akhar ba dan wani abu daban ba fa kana hadha min tamam hubbihi lillah wannan ya zama yana daga cikin kamala cika na soyayyarsa ga Allah fa inna mahabbata mahbubil mahbubi min tamam mahabbatil mahbub domin ka so abin da masoyi yake so ka so abin da masoyi yake so yana daga cikin cikar soyayya ga masoyi saboda haka ka so abin da masoyinka shine Allah yake so ka so abin da masoyinka shine manzon Allah yake so to wannan yana nuna cikar soyayyarka ga waɗannan don haka ko da yaushe muke nana ta maganar san manzon Allah sallallahu alaihi wa ita ce san sunnarsa san aiki da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama kwatanta ayyukansa na maganganu ko na gabbai wannan shi yake nuna gaskiyar soyayyar masoyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa domin baya yiwa ka so mutum amma ba za ka so aikinsa ba ka so mutum amma ba za ka so maganganunsa ba wannan ba zai yiwu ba in ka ce kana son sa to kana yin haka ne domin irin abubuwan da kake gani tattare da shi na ayyuka masu kyau ko maganganu masu daɗi idan ka ce kana son sa amma ba ka son aikinsa ba ka son maganarsa ba ka son kwatanta irin abin da yake yi to wannan soyayya taka soyayya ce wacce take ta baki kawai ba ta haƙiƙani ba فكان هذا من تمام حبه لله wannan ya kasance yana daga cikin cikar soyayyarsa ga Allah fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub domin san abin da masoyi yake so yana daga cikin cikar san masoyi fa idza ahabba abdiya Allah don haka idan mutum ya so annabawan Allah wa auliya Allah da masoya Allah li ajli qiyamihim bi mahbubatil haqqi saboda tsayawar da suka yi ta hanyar riƙo da abin da Allah wanda shine alhaq yake so la li shay'in akhar ba dan wani abu daban ba sai dan sun rike abin da Allah yake so faqad ahabbahum lillahi la li ghairihi to wannan so da yayi musu soyayya ce ta Allah ba dan wani ba wa qad qala ta'ala Allah kuma yana cewa fa sawfa bi Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda suke san yake san su suke san shi azillatin 'alal mu'minin ma kai ga 'yan uwansu muminai a izzatin 'alal kafirin masu nuna isa da ƙasaita da kafirai kuma dan haka Allah ma yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah kace har idan kuna son Allah da gaske to ku bi ni Allah zai so ku domin Allah madaukakin sarki yana son ka bi annabinsa sallallahu alaihi wasallama ka yi wa annabinsa biyayya idan ka yi wa annabinsa biyayya wannan ya nuna soyayyar da kake wa Allah ta gaskiya ce don kana son abin da ma yake so fa innar rasula la ya'muru illa bima yuhibbu Allah shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya umarni sai da abin da Allah yake so wala yanha illa amma yubghiduhu Allah baya hana ayi wani abu sai abin da Allah baya so wala yaf'alu illa ma yuhibbu Allah baya aikata wani abu sai abinda Allah yake so ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به baya labarta mana wani abu face abinda Allah yake son mu gaskata da shi faman kana muhibban lilla. wanda duk Allah yake so da gaske lazima an yattabi rasul ya zama wajibi ya lazimce shi ya bi manzon Allah fayusaddiqahu fi ma akhbar ya gaskata manzon Allah cikin abin da ya labarta wa yuti'ahu fi ma amar yayi masa ɗa'a cikin abin da yayi horo da shi wa yata'assa bihi fi ma fa'al ya kuma yi koyi da shi cikin abin da ya aikata wa man fa'ala hadha faqad fa'ala ma yuhibbuhu Allah wanda yayi haka to shi yayi abin da Allah yake so fa yuhibbuhu Allah sai shi kuma Allah ya so shi shi kaga soyayyar ubangiji ba abu ne na wasa ba ba abu ne da za a faɗa da baka ba shi kenan an gama komai a'a idan ka ce kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to yalzamuka an tuhibba mahabba wa wajibi ne akan ka ka so abinda Allah yake so ka so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so wannan kuma zai lazumta maka ka guji ka ƙi duk abinda Allah yake ƙi kaƙi ka guji duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya so idan kai haka ne soyayyarka ta zama ta gaskiya amma idan ba haka ba to faɗa kawai kake yi ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amruka fil qiyas badi'u kana cewa kana san Allah amma kana saba masa wannan magana ce wacce ba za ta karɓu ba a hankalce لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع da soyayyar da kake yi ta gaskiya ce to da kayi da'a domin dukkan wanda yake masoyi yana yin da'a ne ga masoyinsa wa qad ja'ala li ahli mahabbatihi alamatayn اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامري والله لا يهدي القوم الفاسقين فتوعد من كان اهله وماله احب اليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد الشديد بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وفي الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم ومعلوم أن أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى حدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر ابن تيمية يكي وقد جعل الله لأهل محبته علامتين دم سسن الله الله يا سامس ألامومي قد idan an samu alamomin nan guda biyu to an samu san Allah tare da su idan babu to san Allah ba na gaskiya ba ne alama ta farko ittiba'ar rasul yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya wanda zai ce yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma shi bid'a zai to kaga wannan baya san Allah baya san manzon Allah dan bai bai yi sharaɗin da Allah ya ce bai yi umarnin da Allah ya ce a yi ba in har da gaske ana son shi fattabi'uni yuhibbukumullah to shi bai bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya din ba saboda haka bai yi wa ka ce ina son manzon Allah ina son ya rasulullah amma sai na yi bid'a wannan ba za ta haɗu ba ko dai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka so sunnarsa ko kuma kai bid'a batun san manzo Allah kuma bai taso ba saboda haka abun ba wai cika baki bane aiki ne abu ne a aikace ba ma sai ka faɗa ba aikin kashi zai nuna akwai abin tare da kai alamar da za ta nuna adireshin da zai nuna akwai soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da kai shine a samu biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma alama ta biyu shine fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah waɗannan alamomi guda biyu su ne suke nuna gaskiyar sanka ga Allah ko kuma gaskiyar sanka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد جعل الله لأهل محبته Allah ya sanya wa masoyansa alamomi biyu ittiba'ar rasul yi wa manzon Allah biyayya wal jihada fi sabilihi da gwagwarmaya da fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah Wazalika saboda kuwa لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله domin jihadi hakikanin jihadi shine fafutuka al-ijtihad ƙoƙari da fafutuka wajen samar da abin da Allah yake so wajen tabbatar da abin da Allah yake so min al-imani na imani wal amal da aiki na kwarai wa min daf'i ma yubghidahu Allah da fafutuka wajen ije abin Allah baya so min al kufri na kafirci wal fusuqi da fasikanci wal isyan da saban Allah wannan shine haƙiƙanin jihadi fafutuka dan kafa addinin Allah ta hanyar samar da abinda da Allah yake so menene Allah yake so kamar imani da aiki na kwarai da fafutuka wajen ijiye da ture abin da Allah baya su kamar mai kamar kafirci da fasikanci da saban Allah to wanda aka samu waɗannan alamomi guda biyu tare da shi to an samu haƙiƙanin wanda yake masoyin Allah da manzansa ga dalili Allah yana cewa ƙul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أتكم ولن آية دي muka fahimci waɗannan alamomi guda biyu da ibn taymiya yake ambata Allah ya ce ka gaya musu in har ya kasance iyayenku da ‘ya'yanku da ‘yan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyinku da kuka tsorurta da kasuwancinku da kuke tsoron tasgaransa da gidaddajinku da kuke jin daɗinsu ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi idan waɗannan abubuwa duka su suka fi soyuwa a zuciyarku fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi fiye da fafutuka da jihadi don ɗaukaka addinin Allah fatarabbasu to ku yi jiran ku. idan har waɗannan abubuwa so kuka fi so sama da san Allah da manzansa sama da jihadi wajen yada addinin Allah kuna tsoron ku rasa iyayenku ko ku rasa 'ya'yanku ko 'yan uwanku ko matanku ko danginku ko dukiyoyinku da kuka wahala wajen tarawa ko wani kasuwancin da kuke tsoron ya samu matsala ko wasu gidaje da kuke tsoron kada ku rasa su idan waɗannan abubuwa su suka kuka sa a gaba kuka fifita su akan san Allah da manzansa akan yada sunnar akan yada addinin Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallama to shikenan sai ku yi jiran daku fatarabbasu ku jira mutuwa hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ranar da za ku koma gare shi ku jira ku gani irin wannan ya fi ban tsoro ba ma za a gaya maka abin da za ka haɗu da shi ba ka jira ka gani wannan ya fi tsoratarwa akan a gaya maka abin da za a yi maka wataƙila ka ce a idan wannan ne za mu jure sai Allah ya ce fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri ku jira ku ga har lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa don haka wanda ya fi girma ya fi tsoratarwa wallahu la yahdi al fasiqin kuma Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda suke kangare wa Allah da manzansa suke kangare wa fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah Ibn taymiya ya ci gaba da sharhin aya fatawa'ada sai Allah ya alkawarin narko alkawarin azaba gawa man kana ahluhu wa maluhu ahabba ilaihi min Allah wa rasuli da duk mutumin da ya fifita dukiyarsa ya fifita iyalansa da danginsa ya fifita soyayyar su akan soyayyar Allah da manzansa wal jihadi fi sabilihi da yin jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah Allah ya yi masa alkawarin narko bi hadhal wa'idi shadid da wannan narko mai tsanani ga yadda ibnu taymiya domin ɓoye abin shi yake nuna girmansa shi yake nuna tsananinsa ibnu taymiya ya ce bal a da wannan ma magana qad sabata anhu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi sahihi a cikin littafin bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wannan riwayar abu huraira haka take a cikin sahihul bukhari wallazi nafsi biyadihi da rantsuwa a farko na rantse da wanda raina yake a hannunsa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zama mumini ba hatta akuna har sai na kasance ahabba ilaihi na fi soyuwa waje a gare shi min waladihi daga dan ƴaƴansa wa walidihi da mahaifansa wannasi ajma'ina wannan ƙarin riwayar Anas amma babu farko a ruwayar Anas babu rantsuwa a farko wato a ruwayar Abi Huraira wallazi nafsi yadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidi a ruwayar Anas la yu'minu ahadukum ba tare da rantsuwa ba hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wan nasi ajma'in da ma mutane gaba daya <coughs> haka nan ya zo a cikin littafin bukhari anna umar ibn al-khattab sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu yace ya rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya um, ya manzan Allah na fi son ka sama da komai sai raina sai yayi togaciya sai manzan Allah ce la ya umar ai abin bai cika ba da saura hatta kuna ahabba ilayka min nafsika ai sai na fi soyuwa a wajenka sama da ranka qala sai Umar ya ce fa wallahi to na rantsi da Allah dan kada a zaci ma ko a a dai kawai ya faɗa ne da baki ce fa wallahi na rantsi da Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi na fi son ka sama da raina faƙala al'ada ya umar ci yanzu ne fa ai sai yanzu ya umar sai yanzu to idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama irin sayyidina umar wazirinsa na biyu manzo Allah sallallahu ya ce la ya umar to ina ga waninsa ina ga ire manzo Allah bai ce da shi ba al'ana ya Umar sai da yace fa wallahi fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nas sannan manzo Allah ya ce da shi al'ana ya Umar to sai yanzu ne fa to kaga abu ashe ba kankani bane ba abu ne da da'awa da baki ba kawai kuma yadda ya faɗa ɗin nan a haka ya rayu haka ya bar duniya babu wani abu da ya fifita sama da san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya gigi ya fita daga hayyacinsa a ce manzo Allah ya bar duniya mutumin da ya fi so sama da komai a duniya a ce ba a duniya yanzu sau haka sai ya fita daga hayyacinsa ya ma zara takobi yana cewa duk wanda ya ƙara furta cewa manzo Allah ya bar duniya to zai tsige kansa har sai da sayyidina abubakar ya zo ya je ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kwance ya bar duniya ya sumbace shi yake cewa da shi tsifta hayyan wa mayyitan ya rasulullah a lokacin ya fito ya yi ba inda ya kirawo jama'a ya gaya musu man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad ya karanta musu wama ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibayhi falan a lokacin sai na umar ya ce kamar alanin aka saukar da ita kamar ban taɓa jinta ba saboda hankalinsa ya fita daga jikinsa yana karanta ayar Allah na ce afa in mata ashe kaga zai bar duniya afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum to haka ah, sayyidina Umar ya kasance har ya bar duniya yana bin diddigin annabi sallallahu alaihi wasallama yana riko da sunnarsa yana tabbatar da ita yana yaƙi akan kafata fa haƙiƙatul mahabbati la tatimmu illa bi muwalatil mahbubi haƙiƙanin soyayya tsantsar soyayya ba za ta zama ta cika ba sai ta hanyar biyayya ga wanda ake so wa huwa muwafaqatuhu fi hubbi ma yuhibbu shine dacewa da cikin abin da yake so wa bughdi ma yubghid da kin abin da yake ki wallahu yuhibbul iman Allah yana son imani don haka ka so imani wattaqwa yana son kiyaye dokokinsa ka so wannan wa yubghidul kufra yana kin kafirci ka ki wannan wal fusoka yana kin fasikanci ka ki wannan wal isyan yana kin sabo da kangarewa kai ma ka ki wannan to in kai haka ne ka samu haqiqatul mahabbati lillahi wa li rasulih wa ma'lumun abu ne kuma sananne inji ibnu taymiya anna al-hubba yuharriku iradatal qalbi wato soyayya ada ta zuciya idan aka samu soyayya a zuciya to kamar a matsayin wani inji ne wanda shi zai motsa zuciyar kuma ta nufi abin da ita wannan soyayya take haifarwa don haka kamar da ke asalu kullil harakati fil alam inda hiya mahabba soyayya ita ce asalin kowane motsi da faɗi tashi a duniya ka gaya mun wanda yake wani fafutuka da irada ba wata soyayya ce take sa shi ba san wani abu ne kai ko fafutuka na ka ije abin da baka kake ki kana ije shi ne don ya ci karo da wani abu da kake so saboda haka hatta albughdu hatta kiyayya tana zuwa ne sakamakon wannan soyayya amma kiyayya ba ta zuwa ita kadai sai don sakamakon abin da soyayya take haifarwa na ka jawo abin da kake so abin da kuma zai kawo ma abin da kake so cikas ka iji shi ibn taymiya yace annal hubba yuharriku iradatal qalbi ibn taymiya yana da wani littafi da ya rubuta risala ce za ta fi shafi ɗari sunanta ƙa'idatun fil mahabba akan soyayya kalmar nan kawai yayi littafin akan kalmar soyayya me yace sai kai ta tunani to me zai ce amma dai ai kaga da muka zauna yanzu karatu mu mun kusa awa daya akan kalmar wannan yake ta daddalawa kuma ayoyi da hadisai ke kawo maka ba wani ra'ayin kansa ne kawai yake wasu sassaƙa wasu kalmomi ba ko sassaƙa wasu ƴan kalmomi masu zaƙi a'a aya da hadisi yake kawo maka akwai wani abin da ya faɗa ya fita daga wannan akwai wanda zai ce akwai wani abu nan da ibn taymiya ya faɗa wanda tsatsuran ra'ayinsa ne Ba na ji akwai wanda zai iya faɗar wannan duk yadda ya kai ga kin ibn taymiya a cikin abubuwan da muka karanta ko dai ka aya ko ya ka hadisi kuma da ka ji ayar ka ji hadisin sai ka ga ai abin nan da ya faɗa shi ne ayar da ke faɗa ya dai maka yi maka bayanin sa cikin wani yaren daban amma dai abu guda ne yake faɗa yanzu gashi abin da yake ce mana wa ma'alumun abu ne sananne ban sani ba kowa ya san shi anan shi da ya ce sananne annal hubba yuharriku iradatal qalbi soyayya ita take motsa irada ta zuciya kaji kana son kaza ko baka son idan akwai soyayyar ka zo masallaci sai ka gan ka zo masallaci idan baka so ka zo kenan ba za a ganka ba Soyayya na ita za ta kawo ka gun karatu idan baka son karatun babu abin da zai turo ka nan sai dai da karfi amma da irada ba za ka zo ba ashe duk inda ka ga mutum ya motsa da iradarsa to soyayyar da take zuciyarsa ita ta ta motsa shi fa kullama qawiyatul mahabbatu fil qalbi duk sanda soyayya ta yi karfi a zuciya talaba al qalbu fi'l al mahbub a lokacin kuma shi ma ita ma zuciyar karfin ta nemi abin da ake so din kuma zai kara zai kara karfi to gwargwadon irin yadda injin soyayya yake da ƙarfi gwargwadon yadda zuciyar take farauto abin da ake so fa'iza kanat mahabbatu tammatan idan har soyayyar cikakkiya ce ba tare da wani cikas ba wani cikas a tare da ita istalzamat iradatan jazimatan fi husuli al mahbubat to wannan soyayyar dole ne ta haifar da wata irada mai ƙarfi wacce za ta sa a nemi abin da ake so in dai har soyayya ta cika kana son zuwa masallaci to wannan son in ya zama cikakke ne zai haifar da wata irada ta ka ganka a masallacin a gida kake ka tashi ai wallah ka dauki da goma ko ka hawo mota ko hawo keken ko babur ko ka ko a ƙasa sai dai an ga ka motsa domin tabbatar da wannan abu sai dai wani abu ya zo ya hana ka in ka ga ka ce a zuciyar kana son masallaci amma kuma ka ci gaba da zaman ka a gida to dama babu babu soyayyar ko soyayyar haka sama sama ce amma bata zama tamma ba a nan taymiya yana so ya kai mu ga wani abu idan aka samu soyayyar cikakkiya kuma wannan soyayyar ta haifar da irada mai ƙarfi to mutum imma ba wai nasu aka raga aka ƙara masa ba nashi daban za a bashi gwargwadon yawan nasu wa man da'a ila dalalatin wanda yayi kira zuwa ga bata kana alaihi min alwizri mislu auzari man ittaba yana da laifi irin laifuffukan waɗanda suka kwatankwacin laifuffukan waɗanda suka bishi min gairi an yankusa min Auzari shayi ba tare da ya tauye wani abu na laifuffukansu ba laifuffukan su cikakku shi ma ya samu kwatankwacin wannan a nan Ibn taimiyya yana nuna mana cewa adda'i wanda zai kirawo mutane zuwa ga aikin shiriya zuwa ga aikin shiriya su yi aiki da wannan shiriyar to Allah zai ba shi ladan aikin da suka yi ko da shi ba shi yi ba Allah zai ba shi ladan aikin da suka yi su ba kuma ya ba su nasu ba wai nasun zai ɗauka ya raba musu ba saboda an samu son abin a zuciyarsa so wacce take tama wanda ta sanya shi har yake kira zuwa ga ai abin to ko ya samu dama shi ya yi abin ko bai samu ba Allah zai ba shi ladan wanda ya yi mutum ne ya kwaɗaitar da wani akan gina masallaci ko gina makaranta ko taimakawa gajiyayyu ko wani abu mai kama da haka to idan mutumin nan ya yi wannan aiki yana da ladar shi ma wannan aikin duk da shi watakila bai da kuɗin gina masallacin bai da kuɗin gina makarantar bai da kuɗin taimakawa waɗanda suke da buƙatar taimako amma kasancewar akwai san abin a ransa wanda san abin ne ya haifar da ya yi kira zuwa ga abin sai Allah ya bashi ladan abin shi gajiyawa ce ta hana ya yi, to sai Allah ya bashi ladan kamar yadda aikin laifi wanda zai yi kira zuwa ga laifi ko shi bai yi wannan abin ba matukar ya kira wani zuwa ga wannan akwai alamar soyayyar abin a zuciyarsa wannan kuma ita za ta sa a bashi zaifin waɗanda suka yi abin ko da shi bai yi ba sannan yake kawo hadisi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda ya shi ma na cikin sahih bukhari hadisin Anas ibn Malik fita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙensa sai yake cewa sahabbansa inna bil madinati la rijalan haƙiƙa a can madina da muka baro akwai wasu mazaje ma sirtum masiran babu tafiyar da za ku yi wala qata'tum wadiyan babu wani rafi ko rami da za ku keta illa kanu ma'akum face sun kasance tare da ku tare da ku abe tare da ku alada su ba su fito ba amma ku kun fito duk tafiyar da kuka yi da wahalar da kuka sha ladan da za a ba ku su za a ba su illa kanu ma'akum sahabbai suka ce wahum bil madina kuma suna can a madina manzo Allah ya ce wahum bil madina habasahumul uzru uzuri ya hana su amma suna da san abin al mahabbatu tamma fil qalb saboda haka wannan mahabba kuma akwai ta cikin zuciya ta zama cikakkiya tastalzimul iradatal jazima idan kuma akwai iradatul jazima to mutum zai yi kokarin yin abin sai dai in wani abu ya hana shi to in wani abu ne ya hana shi zai samu ladan wanda ya abin maganar da ibnu taymiya ya ta fito ko bata fito ba saboda haka maganganun ibnu taymiya Allah ya ji kansa in ka saba karanta su ko yage bangon aka yi aka baka kana karantawa zaka ce wannan ibnu taymiya ne ga duk wanda ya saba karanta littattafansa zai ga irin salon yadda yake zuba ilimi ya sha bamban da na kowa ɗan tafiya kaɗan zai yi to zai aje aya ko hadisi aya hadisi maganganun magabata ba tafiya ya ta wani bare-bare yana wani kame-kame a'a zai aje maka aya da hadisi aya da hadisi kuma da kyakkyawar fahimta zai dora ka kai. an daɗe ana jin wannan hadisin watakila amma ba a taɓa fahimtar da ibnu taimiyya yake bayani yanzu kuma da daga zin bayanin sai kaga ai haka ne me yasa a za a ba su lada tare da basu fito ba an tafi tare da su me yasa za su samu ladan waɗanda suka wahala suka hau tudu suka shiga rami suka sha rana suka sha yunwa suka sha kishi amma annabi ya ce illa kanu ma'akum kuma suna can a zaune annabi ya ce wul uzur ma'ana su ma yadda suke kuke san jihadin haka suke su ba ku fi su san jihadin ba uzuri shi yana su fito shi yasa wasu malamai a cikin tafsirin wattini wa zaitun wa turu sinin wa hadha baladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin haƙiƙa mun halicci mutum cikin kyakkyawar kira mafi kyan kira sannan muka mai da shi mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu mafi launin masu rauni sai Allah ce illal ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun rairu mamnun malamai suka ce surar tana nuna abin da kake yi lokacin kana cikin ahsanu taqwim din nan kana cikin mafi kyan kira da karfinta wanda aikin ibada sai ka wayi gari saboda shekaru da tsufa cikin asfala safili to kai ba za ka ci gaba da zama a haka ba sai Allah ya ci gaba da baka ladan da ka saba ka saba nema lokacin kana da ƙarfi shine illal ladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghairu mamnun su suna da ladan da ba zai yanke ba ladan su koda sun zo asfal safilin din su ladan su ba zai yanke ba za a ci gaba da basu saboda haka a iya raka'o'in da yake yi na qiyamul layl lokacin yana da karfi bayan ya tsufa ya kasa yin su to za a ci gaba da rubuta masa lada iya azumin da yake na tadawi lokacin yana da karfi bayan ya tsufa ya kasa za a ci gaba da bashi wannan iya alherin da yake da dukiyarsa lokacin yana da wadatar dukiya bayan abubuwa sun ja da baya ya kasa Allah zai ci gaba da rubuta masa ladan wannan abu saboda akwai san a zuciyarsa akwai iradar a zuciyarsa illa iyaka kawai wani abu ne ya hana ta tabbata amma da babu wannan abin za ta samu Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar Allah madaukakin sarki ya da cewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Rahmanir Rahim wannan yana cewa menene hukuncin wanda ya ci yayi sata ya ci jarabawa bayan ya ci sai ya ji an ce ba kyau to malam mutum zai iya ci gaba da karatu da wannan takardar jarabawar amma zai wuya ya ji cewa wai sai da ya ci da ya ji ba kyau shi fai kira ta sata ba wani ɗalibi da zai ce bai san sata sata jaraba ba kyau a sata jarabawa mutum ya saci jarabawa a rubuta masa ya iya abin da bai iya ba ya karɓi wannan abu a haka ya je yana nunawa a gurare ana yi masa wasu abubuwa ko ana ba shi wasu abubuwa dogaro bisa ga wannan shaida wanda ya san ta zurfi Allah hakika ba zai taɓa zama halal ba mutum zai shiga cikin waɗanda suke Allah yana cewa wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su da abin da basu yi ba Allah ya zargi wannan hali to duk mutumin da zai a rubuta masa ya iya alhalin kuma ba iyawar yayi ba ne zai hana ya shiga karkashin wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur mutumin duk da zai yi cika baki da abin da baya da shi to kamar wanda zai sanya rigar ƙarya ce a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghashana falaysa minna wanda duk yayi mana algush baya tare da mu mutumin da zai nuna takarda a ciki a ce ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza ya iya turanci ya iya lissafi ya iya kaza alhali duk bai iya ba <coughs> babu shakka wannan algus yake wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam to tan menene zai ci gaba da rike wannan takarda yana ta zuwa yana samun aiki yana ba ana bashi mukami ana yin wane ana yin waye akan wannan ya zama kuma halal yake ci wannan bai halatta ba eh? ya je ya sake jaraba ba ana sakewa ba ya je ya fito da kansa a yadda yake amma kuma sai ta ƙarya

wannan wato bala'in da yake fuskantar mu bala'in da yake fuskantar mu wato su kansu waɗanda ake ɗorawa jami'an ilimi wanda ake ɗora su kula da harkar ilimi ban sani ba Allah ne ya toshe musu ƙwaƙwalwa ko ku a rashin sanin manufar rayuwa ce tasa suke yin wasu abubuwa wani yana ganin alfahari ne shi a gurinsa ya ba da dama ɗaliban makarantarsa su yi sata ko a rubuta a jikin allo su kwafa don su ci jarabawa a ce makarantarsa ce ta ɗaya wani gani yake ya birge kansa ya birge al'ummarsa ya birge ƙasarsa ban san kuma ni kidahumancin da ya kai wannan ba mutumin da yake da irin wannan kwakwalwar bai kamata ya ci gaba da jagoranci na ilimi ba inda mutum ne mai kishin ilimi idan aka samu ilimi a inda yake ya taɓarɓare ko shi ne mai sa hannu idan yaro ya zama na bai samu abin da ake so ya samu ba ya kada shi wannan yin haka shine ya taimaka wa al'ummarsa a lokacin za ta faɗa ku ta san cewa akwai gyara cikin tafiyar idan yau aka yi jarabawa saba'in cikin ɗalibanmu na musulmi aka ga sun faɗi gobe aka yi aka ga irin wannan to masu hankali za su fara tunanin ina matsalar take sai a yi gyara amma idan aka ce a mu ba za mu yadda a ce mun faɗi haka ba a ɗago wasu ta hanyar ƙara musu maki ko a rage makin cin jarabawar ta yadda za a samu da yawa sun ci to muna ɓoye aibinmu ne da kanmu tare da cewa yana jikinmu yana ɗoyi sannan kuma kakka manta wannan ɗin da bai cancanta ba bisa ga ƙarya ka ce ya cancanta gobe shi zai zama malamin ɗanka a makaranta shi zai zama likitanka a jami'a asibiti shi zai zama injiniya mai maka filan da tsare-tsaren gine-gine ina za a zauna lafiya a cikin irin wannan rayuwa idan kai kana ga ya wuce a haka kakka manta rayuwarka da ta 'ya'yanka ce kake rushewa don haka yau a ce kana jami'in kula da jarabawa ka bi gaskiya don a fahimci cewa ilimi a cikin musulmi ya taɓarɓare sai sun tashi da gaske wannan shi ne taimakon musulmi ba ka ba su maki ba su ci domin su eh, ci gaba wannan ba shi ba ne. saboda haka sai mun faɗa ku da wannan makarantar da take so ta gyaru ita ce makarantar da take sanin matsalolinta don ta magance su ba ta dinga lullubar matsalolinta ba suna karuwa kuma kullum idan su shugabanni da suke a tafi gama ta gaya wasan takardun duk ɗaya ne ko shugaba ne ya sa ka ko kai ka sa kanka ko waye duk ɗaya ne me zai canza mutum ne dai gashi nan an ce da shi a ƙwararre ne a takarda amma ka zo da shi ka rasa ina ya ƙwarewar take ɗalibi ne gashi nan an kawo maka shi makaranta an ce a takarda an ce ai ƙwararren malami ne ka bashi alliya kasa koyarwa takardar na cewa ƙwararre ne kuma aikinsa na ƙaryata shi sau haka ba abin da zai canza dan shugaban makaranta ne ko huwa makaranta ko waye ko waye ya bada damar ai haka ba abin da zai canza to ai dan a kokarin boye wannan aibi na su malaman ko huwa makaranta ba a bada ilimin ba shine sai a sai a yi wannan ziran duk wannan ne ba shi zai sa ɗalibin ba shi ya kubuta ai shi an cuce shi gara ka a ce maka baka iya ba da a ce ka iya alhalin baka iya ba wani yana so a yi masa bayani akan jalsatul istiraha yace zaman nan da ake yi a raka'a ta farko da raka'a ta uku a sallah shi ya ga ana yi bai san yasa ake yi ba sunna ce jalsatul istiraha Sine zama ɗan zama haka da ake yi bayan an ɗago daga a sujjada ta biyu a raka'a ta farko ko a raka'a ta uku idan sallah ce mai raka'o'i hudu ɗan zama da ake yi sannan a miƙe tsaye wanda ya tabbata a sayyid bukhari hadisin malik ibn al-huwairi radiyallahu ta'ala anhu wani yace darasin da ya gabata ibn taymiya ya raba abinda mutum zai bukata kashi biyu ya raba abubuwan da mutum zai sa su a zuciya iri kashi na farko wanda yake da bukata yace shi ma ya kalle shi kallo na bukatarsa ba kallo na abin bautarsa ba shi ya kalli dukiyarsa kamar yadda yake kallon jakinsa da yake hawa ko shimfiɗar sa da yake zama a kanta kada ya yi masa kallo kallon wani abun bauta don haka ya zama na fatansa na koli akan wannan abin ne tsoronsa na koli akan ya rasa abin ne abin da ibnu taymiya ya faɗa kenan sai kuma abin da mutum ma ba zai bukata ba ya maƙalƙala shi a zuciya ya sa shi a ransa ya ji san shi yana sama da san komai ya ji tsoron rasa shi yana sama da tsoron komai to wannan ya kai mataki na ibada Allah kawai ake yi wa so na koli irin wannan Allah kawai ake tsoro tsoro irin wannan don haka ba ya ce kada a nemi kuɗi ba ne ko kada a nemi abinci fiye da yadda ake da bukata a'a ka nema ka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye abinci na shekara saboda haka babu laifi dan ka ajiye sahabbai suna ajiyewa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin laifi ya ce a abin nan ka ajiye wani daga ciki ka ci ka kasa uku ka ci ka karabar da kashi ɗaya ka aje kashi ɗaya saboda ka ajiyar ba a hana ba in kuma kaga za ka iya bayar da duk abin da kake da shi ka bayar wannan kuma wani tawakkali ne naka ba haramun bane dan kayi haka matukar dai ka wadatar da gidanka abin da suke bukata <coughs> duk 'yan shi'a ne kafirai ko ku akwai waɗanda ba kafiran ba to kamar yadda muke faɗa a aƙidar ahlus sunna duk abin da yake kafirci ne ba lalle ne wanda ya yi shi ya zama kafirin ba sai bayan an yi masa bayani mai kwaran ya shubuha mai tsayar da hujja an masa bayanin kwaran ya shubuha an kuma tsayar masa da hujja idan aka yi masa wannan bayanin bayan duk ya fahimta kuma ya toge akan kafirci akan abin da yake kafirci to a lokacin ne hujja ta tsaya a kansa don haka ba duk sanda wani ya fada cikin abin da yake kafirci ne kafircin shi ma yake fadowa a kansa ba laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayh don haka a shi'a aqidin shi'a tabbas da dama daga cikin aƙidun da yake addinin shi'a yake tattare da shi kafirci ne wannan sai dai wanda bai san abun ba wanda duk aka ja shi zuwa ga wannan addini na shi'anci ba tare da ya san menene a ciki ba ko ana ba shi shi a dunkule a ture a mulmule bai san meye a ciki ba sai aka zo aka fasa masa kwan ya ji doyin sai ya ce shi zai ci gaba da zama da wannan abu to an gama masa hujja dukkan aƙidojin da zai ƙudurce na kafirci to ya zama kafiri saboda su amma matuƙar ba tare shi yasa ba a san baka cewa dukkan wanda yake shi a kafiri ne don ba dukkan wanda yake a ne ya san bai shi ba amma shi a kafirci ne wannan ba a tantamar a faɗa haka ba ma tantamar mu ce shi a kafirci ne cikin waɗanda aka dunkule musu wannan addini aka miƙa musu suka karɓa waɗanda suka san me suke yi to waɗannan babu ko shakka sun kafirta waɗanda ba su sani ba su ake ƙoƙarin yi wa bayani kada su ci gaba da riƙe wannan abu menene hukuncin naman da aka yanka don maulidi to ai mun yi mu wuce maulidi kuma yanzu <laughs> Abin da aka sani shine a yanka don Allah abin da duk aka yanka shi da sunan Allah ana ci abin da duk aka yanka shi da sunan Allah za a ci idan an yanka shi da wani suna ba na Allah ba to wannan ba a ci da gaske ne ibnu taymiya bai yi aure ba har ya rasu ibnu taymiya bai yi aure ba kamar yadda mun faɗa a farkon watakila darasinmu bai yi aure ba har ya bar duniya kamar yadda an samu ire-irensa da dama daga cikin malamai waɗanda wani yanayi da suka rayu a ciki ya hana su su yi auren ibnu jarir tabari mai littafin tafsiri shine farkon wanda ya rubuta tafsir bil ma'sur ibnu jarir tabari har ya bar duniya bai yi aure ba kuma ya shekaru dajin ya shekaru wajen shekara tamanin a duniya imamun nawawi shi ma har ya bar duniya bai aure ba nawawi mai al'arba'una hadithan da muke karantawa ya yi shekara arba'in da uku a duniya har ya koma ga Allah bai aure ba suna nan da dama har ma wasu malaman sun yi littafi a kansu al'ulama ul'uzzab na abu gudda allabi na asarul ilma ala sai dai magana da ya faɗa ba haka take ba shi ya ce wai fifita ilimi suka yi akan aure to kenan wanda suka yi auren fifita auren suka yi akan ilimi shi ya sa bakar abu zaid ya warware wannan magana a cikin shi littafinsa da ya yi na al'ulama ul'uzzam malaman da ba su yi aure ba ce ba maganar sun fifita ilimi ba ne akan aure magana ce ta wasu larurori sun hana su su yi aure ibn taimiyya ga wanda duk ya karanta tarihin sai ya san irin gwagwarmayar da aka yi ta fama da shi aka yi ta da shi akan wannan a ƙarshe ma rayuwarsa gaba ɗaya da ƙarshe ya yi ta ne a kurkuku wasu littattafan ma da muke karanta yanzu a cikin kurkuku ya rubuta su to wanda ake tsare da shi a kurkuku ana ta rigima a kai shi gaban wannan alkali wani alkalin ba ya ce ya zubar da jinin sa ibnu makhluf wani alkali dan malikiya cewa ya zubar da jinin sa to ana yawo da mutum a kai kai wannan kotu wanda ya ce ya zubar da jinin ka nan wanda ya ce a je a daure ka wanda ya ce a kore ka wanda ya ce a hau kai a hau da kai jaki a zagaye kasuwa da kai yaushe kake da lokacin kuma kai aure Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar akwai wanda ya yi tambaya akan aliyun wa shi'atu fil janna a hadisin abu kari shi ko abu kari wannan za mu yi maganar domin kalmar wa shi'atuhu ta ɗauki wasu suke cewa to mu annabi ya ce mu da mu yan shi'a da sayyidina ali dun muna aljanna za mu yi magana akan wannan duk da shi ya ce an ci ya ce in an nuna masa hadisin abu kari zai shiga zai shiga shi'a ba haka ake ba eh eh bai yi